na zo da ita amma da gida na shago zan fito da zuwa ka ka je gida ka same shi ka je gida ka same shi ka ce gida na shago ka yaro ma ka magana da shi yaro ka rinka zuciya zuciya haka duk ranka a bayyana a nan yaro ka rinka zuciya ya ka kake da ya da kike ne wallahi ya wannan ai kuma amana da to ai ya ce da kake nema ka aure eh wannan yaro shi ke wato yana fata masa hankali wannan ya a wannan ya ce ya ce da kake kana nema ka auren ya zo da zai ram da amna ba haka a a kai ba nan gabo wannan magana yana so ya ne wai duk magana da kake yi ba nan gabo eh duk na da ni eh, kuma ni da kai ba ta ba su da mun ba ba su duk magana da kake mini ban yarda rana ɗaya zan ja ka mu je nuna ma in cikin damuwa ka ilin umarin da ba inda zan sani ba kuma wannan gari ba wanda bai sani ba ne ta take ni wala kanki ba da to duk da take kanan ka ka ta take wala kan da take ni wala kanki ba da ya kai su ga mata sun yi eh ga ga ya ta mara fiya

sallama za ka ji ko eh ni ko amma ka duk ɗan da zai yi in ga su in gwada ma to to sai na ni na ni ni ba ne ai ma na ni na a Allah ba da amfani da mai wannan kai kai Thank you. wa sannan ku da aiki sannan ku da ajiya. wurin ku na zo na kawo muku karan ɗanku wai nasir wani abu ne ke gida yanzu ba na zo ne in tambaye ku kun ga zaman ku kun ga kai kamar ku ga mazuru Adamu lafiya ajiya zo ki a'a ba ba batun zama ya kawo ni ba na zo ne in tambayi kun ga kun yi kama da ku gama Adamu ajiya zauna talakawan banza talakawan wofi masu wari masu dauda kazaman banza ku kuma kun yi kama da ku gama da Adamu masu warin talauci ku gaya ma ɗanku ya kiyaye mai yata surayya don shi ke hura mata kunni take aure kuma in ba kuma yi magana ya kiyaye ta ba to ku sani ku da shi riga kun kwanin da ba ku so oh, oh. abin da ya kani kenan in gaya mu to me zan ce eh? la ilaha illallah wannan yaro ya ja mana tun mutunci ta jiki hmm. ni ban da abin da zan fari ne surayya gaskiya dalilin da sa na ce mu haɗu wannan wuri magana ne na je surayya ina so ki bizance iyayenki surayya kin san hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa aljanna ta ta aka Umma ummahat aljanna mutum tana kakashin diddigin iyayensa yau ban son ki bi da ni ki saba ma iyayenki ana ba shi zama sanadiyar shigan ki wuta ni yau na san kama ba saba mana alkawali ba domin tun farko shi alhaji sabti ya nuna min cewa tun kina yariya ne don shi na yafe miki komi ki bi zancen iyayenki kake bi saboda ni ki saba ma iyayenki ki bar mu dakanta surayya ba wai na kiki bane amma saboda Allah ki bizance iyayen saboda ki ci ba ma iyaye surayya ki ji abin da na faɗi shi daga yau ina son ki bar wanda soyayyar mu ya yanke na zaura zumunci tsakanin ni da ke magana na da ke shi zan sallame ki ka san Allah na cewa inna al-ayatu kala mas'ula alkawali abin tambaya ne ranar tashin alkiyama shi tun da ni na yi alkawali da kai ni ko ba na so awa ba nasir shi yasa kai hankuri surayya ina son ki sani kin yi alkawali da ni na san alkawalin da kika yi da ni amma ina ce zan bi saboda ke ki duba wulakanci da ake mini musu ina ce zan saya ni ma da kaina bakin iyayenki ya sami ki ni kuma bakin iyayena zai same ni saboda shi ki bar mu dakanta soyayya soyayya ki bar mu dakanta na ce yashi nasir kai mai haka nan નાસ્તો કયા તમે આ સનન દોસ્ત કયા કે સ્વાય અમે ખબર saboda ni na san zance iyayen ga amma ce saboda ni surayya yanzu duk tun da abin ya zama haka surayya naji yanzu ko me zai zo ni ma ne alkawali sai dai abin ya zo surayya naji ina son ki ina son ki tun da ke baki saba ba shikenan ni ma ban saba mai kin ji surayya kake fushi surayya to yi dariya mana surayya ya hankuri surayya ya hankuri kake fushi ina son ki surayya ba ki tanka ni surayya ta tashi ko dubai na surayya baki ai eh, surayya surayya na ce ba ki duba da wani su da su da ina domin ban da kuɗi sai sa ne wani na san ba saboda kuɗi ke suna amma ake san ina na kuɗi ba an yana zan kuɗi soyayyar gaskiya na so ta yi soyayya har cikin zuciya soyayyar gaskiya wallahi na sarki amma soyayyar zuciya wallahi na sarki amma soyayyar gaskiya wallahi